karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe shida kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro mu da kasancewa a cikin wannan safiya ta Asabar kakanin labaran duniya. a najeriya ɗimbin biyan bindiga ne suka mutu har da jagororinsu sakamakon samamin da dakarun kasar suka kai a karamar hukumar giwa ta jihar kaduna masu zanga-zangar adawa da haraji a kenya sun yi kira a shiga yajin aikin gama gari biyo bayan mutuwar mutane biyu Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce mutane 22 sun mutu sakamakon lugudan wutar da Isra'ila ta yi wanda ya lalata ofishinta a zirin Gaza. To ga labaran kamar yadda suke. gwamnatin jihar kaduna a najeriya ta ce an kashe ɗimbin 'yan bindiga a wani samame da sojojin ƙasar suka kai karamar hukumar giwa ta jihar kaduna kamar yadda kwamishinan tsaron cikin gida na jihar samuel a ruwan ya bayyana a jiya juma'a ta cikin wata sanarwa ruwan ya ce halaharen da sojojin rundunar operation whale punch suka kai ta sama da ƙasa a ƙauyen bula da ke dajin yadi a karamar hukumar giwa din ya yi sanadin mutuwar da dama daga cikin 'yan bindiga ciki har da wasu shugabanninsu. su ya ce an kai harin ne sakamakon ingantattun bayanan sirri da aka samu lamarin da ya kai ga kisan wasu manyan 'yan bindiga da suka addabi al'ummar a hanyar kaduna zuwa katsina ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta duniya ta cpj ta ce dole ne mahukuntan jamhuriyar nijar su yi sara suna duban bakin gatari a game da dokokin da suke yi waɗanda suka shafi labarai don kada su daƙile ayyukan 'yan jarida. a ranar bakwai ga watan yuni ne jagoran mulkin sojin kasar janar abdulrahman ciyani ya sake dawo da hukuncin daurin shekara ɗaya zuwa uku a gidan yari ko kuma tarar sefan miliyan biyar ga duk wanda ya aikata laifin bata suna ko a shayar ta kafar yaɗa labarai da kuma daurin shekaru biyar ko tarar sefan miliyan biyar ga wanda ya yaɗa bayanan da suka tada hankula jama'a kamar da rahotanni suka bayyana. shugaban mulkin sojin burkina faso ibrahim traore ya bayyana a gidan talabijin na kasar inda ya musanta rahotannin da ke cewa an samu rarrabuwar kawuna a tsakanin sojojin kasar bayan wani hari da wasu 'yan ta'adda da ke da alaka da alkaida suka kai inda suka kashe sojoji sama da ɗari a kusa da kan iyaka da nijar da yake tsokaci a karon farko tun bayan harin traore bai yi magana kan ikirarin ɗauka a watan alhakin harin da wata ƙungiya mai alaka da alkaida ta yi ba to ya ce burkina faso ta kaddamar da farmaki bayan harin kuma ta aike da dakaru yankin Matasan da suka shirya zanga-zangar adawa da sake fasalin dokokin haraji a Kenya sun yi kira da a shiga yajin aikin gama gari a fadin kasar biyo bayan mutuwar wasu matasa biyu a yayin zanga-zangar. A halin da ake ciki hukumar da ke sa ido kan ayyukan 'yan sanda a kasar ta ce za ta gudanar da bincike a kan zargin cewa wani jami'in ta ya yi harbi lamarin da ya janyo asarar rai. shugaban rwanda paul kagame ya ce a shirye kasarsa take ta gwabza yaki da jamhuriyar demokradiyyar congo idan har hakan ya zama mata dole kagame wanda ya bayyana haka ne a wata ganawa a tashar talabijin na france 24 inda ya ce babu wani abin da ke tsorata su wannan na zuwa ne bayan zargin da shugaba felix shakidi ya yi cewa rwanda na kitsa kisan kare dangi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda shi kagamen ya ce ko kuma ya zarge shi da yada akidar kisan kare dangi a hanyar watan akan 'yan kabilar tutsi da ke congo hukumar kwallon kafar afirka caf ta ce za a fara gasar cin kofin nahiya ta 2025 wadda za a yi a kasar morocco daga ranar 21 ga watan disamba zuwa 18 ga watan janairu shugaban hukumar fatir ne ya bayyana haka a jiya juma'a yayin taron majalisar zo hukumar wanda aka yi ta kafar bidiyo inda ya ce yana da kwarin gwiwar kasar gasar za ta kasance mafi armashi tun da farko an tsara za a yi wannan gasar eh, daga watan yuni zuwa watan yulin shekarar 2025 ne amma sai aka canza shawara don gudun kada ta ci karo da gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi da za a kaddamar a amurka daga 15 zuwa 13 ga watan yuli rfi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na rfi ƙungiyar agaji ta red cross ta ce mutane 22 sun mutu sakamakon lugudan wuta wanda ya lalata ofishinta na gaza a wannan juma'a a inda dakarun na isra'ila ke ci gaba da zafafa halare a yankin na falastinawa da ta yi wa ƙawanya musayar wuta tsakanin mayakan hezbollah da na isra'ila iyakar labanan ta ta'azzara a inda 'yan makonnin nan lamarin ke haddasa fargabar bazuwar yakin a jiya juma'a magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa kada a mayar da labanan wani zirin gaza sakamakon wannan musayar wuta yana mai cewa lamarin ba zai yi kyau ba fatar gwamnatin rasha ta bayyana bukatar tattaunawa da amurka game da tsaro a kan sai dai kuma ta ce dole batun ukraine ya kasance cikin maudu'an ganawar kakakin fadin gwamnatin rasha dimitri fasko ne ya bayyana haka a yayin da yake amsa tambayoyi akan ko a shirye rasha take ta tattauna da amurka a game da batun hadarin amfani da makamin nukiliya to sun